Deutsche Welle. Taɓa kalashi. To masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Balarabe ne ke farin cikin jagorantar wannan shirin wanda ya saba mai da hankali kan batutuwan da suka shafi addinai da zamantakewa da kuma al'adu. A yau dai za mu yada zango ne a jamhuriyar Nijar, inda wasu mawaƙa suka shirya sabbin waƙoƙin wayar da kai ga al'umma, da nufin cusa musu ƙaunar ƙasa da son juna. a wani yunkuri na canza musu ɗabi'a domin mu'amala ta inganta suna amfani da waƙoƙi a wuraren taron jama'a da ma dai kafafen yaɗa labarai da kuma hanyoyin sadarwa na zamani don tunzura al'umma ga amfani da saƙonsu na nuna kishin ƙasa. Ka bar gida Wannan waƙar dai ɗaya ce daga cikin waɗanda wasu mawaƙan jamhuriyar Nijar suka ƙirƙiro don jan hankalin 'yan ƙasar su kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a rayuwar su ta yau da kullum. Sun haɗu ne ƙarƙashin wata gamayya ta mawaƙa da fasihai da ke ba da gudunmawa wajen canza mummunan ɗabi'a ta hanyar rera waƙoƙin kishin ƙasa da kuma nuna ƙaunar juna. To ko baya ga waɗannan dalilai akwai wasu matsaloli ne da rukunin mawaƙan suka lura da su wajen shiga wannan sabuwar gwagwarmayar? Yakubu Adamu, mai lakabi da Yakbi, na ɗaya daga cikin mawakan da suka bullo da wannan tsari. In mun lura, sai ka ga mutum ya tashi ya ga wani abu na gwamnati. ke kaya na gwamnati ne kawai sai mutum ke ai namu ne na wani kawai ilalo duruwa ya da inki ya hushe shi ya daga da damar ci eh abubuwan da ake nan gai ba ba na na gwamnati ne kuma na mu duka ne in ka bata gobe dole za a gyara kuma kin patanta naku za a yadda a gyara cikin harajin da kake ba su wala shi a kenan kamar mutum ya aikin banza ana cewa kamar ana yawan sauraron ku mawaka haka watakila wannan dama ce kenan ta isar da su wannan sako ga jama'a kenan na farko in ka saurara kan ba gane abin da ake nan kewa me in abu ya sanar kin kanka kullum ka ta ya kai yana ta zawo kin kanka a a shakan ake nan ke ni ban gane ga waka mutum ya yi zahin sauya kwa ya yi zahin abin ga wannan ne ya yi muna saura kwa farski ya fara patriotism babu kishin kasa babu kishin kasa matsalar nigeria duka kenan mawakan na nigeria na son yan kasa su ba da gudunmawa ta sigogi da dama kama daga martaba jamhuriyar niger har izuwa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma saboda haka ne suke jerawa da takwarorin su irin su Yakuba Mummuni danke danke da suka yi fice a ciki da wajen kasar ta fannin waƙoƙin gargajiya da na zamani a sabuwar gwagwarmayar ta neman sauya ɗabi'a. Gama dai abin da Yakubu danki danki ke cewa. Taimakonmu ne da za mu sa, tunda muna so duwan wani Nigerian kanshi ya waye ya son kasan shi ya gani ba a tashi a bata kayan a yi wasu abu ba haka nan ba ne mu kasan wannan namu ne mu duka in wani ya tahi wani ya zai zuwa muna da kisin kasa muna da kisi abubuwa na namu a cikin rai da muna so mu gwada ma ko wane ne ko wani societe ne ko wani abun nan ne da bai kamata ba ana yi ko wani decision da gwamnati yake dauka ko wani abu ya kamata a wayar da kai mutane tukuna bai kawo hada amma in ba waye kai mutane ba haka dai a san burin an hwadi hada zai kawo baya ga faransanci da ke zama harshe da ake amfani da shi a hukumance a Nijar mawakan na amfani da harsunan gida irin su Hausa da zabarmanci wajen faɗakar da al'umma kan batutuwa da dama ciki har da illar cuwacuwar man fetur da sauransu kamar yadda danke-danke ke faɗa a cikin wannan baiti. kamai mahaugai mo da san salala kango fuwaira da fonda ya sai ga mogola esensi a ga mota halacci. Idan a yanzu mawaka da marubutan ne kawai ke ba da gudunmawa wajen faɗakar da al'ummar Nijar da nufin sauya ɗabi'a, amma a nan gaba shirin zai faɗaɗa ga malaman jami'o'i da fasihai da ma duk waɗanda Allah ya wa basira a fannoni da dama. a cewar raman mansani Duka wani wanda Allah ya ba saa wanda yake ƙirƙiro wani abu, in Allah ya kama kana iya montar in dai kai kana iya kirkiro wani abu wanda ba a taɓa yin shi ba to muna tare da kai kana iya shiga cikin kungiya aiki da kai to saboda shi ne yasa har yanzu ga maganar da muke yi akwai mutane ma mu shani na jami'a waɗanda ke so su shiga cikin wanga tsarin kuma saboda mi sun ga da abu ne wanda ya kamata lallika duka waɗanda ke masu husa'a duk mutane masu husa'a ya kamata a ce wata rana wani lokaci sun yi lissahi sun zama su guda sun yi lissahin cewa to ya kamata ta hiyanin tamu kowa da kanshi a cikin dan gungun shi can cikin gidan shi yana kawo husa yana kawo ba da yana kawo kokarin shi ga ci gaban kasa mai amma in ya zama duka maka hada karhi da karhi to akwai wata gudummawa ne da mawakan na Nijar ke jira daga gwamnati mamman sani ya amsa yana mai cewa to kama da za su mu ɗaya ce in suka kama da sakon me isa ya isa ga al'umma kuma wajen fartinar na ƙasa mu kamar duka waɗanda mutanen mutanen masu hannu da shuni waɗanda ƙasar mu take hulɗa da su kuma wani ƙasar ba ta hulɗa da su lalle da kanka mu yawanci yanzu mu muna na mun hware na wajen su don saboda mu kama duka gaba ɗaya ayi irin waga koko tare don saboda kokowa ce ba ta mu ta al'umma gaba ɗaya tsafta na matsayin wata babbar ragama don kawar da matsalolin cuce-cuce da haɗarin ambaliya a burin da mawaƙan suka sa a gaba sannan baya ga batu na siyasa da za su taɓo a waƙoƙinsu na gaba babban abin da mawaƙan na Nijar suka sa a gaba dai shine zuka mutane ga fifita abubuwan da ake kerawa ko kuma ake nomawa a Nijar maimakon na ƙasashen waje domin a mai da kuɗi gida. Suleiman Abubakar ya yi ƙarin haske. Muna da projekin mu yi waƙa ta a yi aiki da duk abin da ya daga Nijar, konsomo Nijeriyan kenan. Wani shinkafa ce wani kilishi ne wani mawaƙanmu ne wayan su 'yan jaridanmu ne mu saurare su mu ba su girma in ban ba su girma ba ba mai ba su girma ba shin kana ganin su waɗannan waƙoƙin naku za su isa jama'a har su yadda su dawo daga irin wancan miyagun ɗabi'u da suke ada da kyau ko misali shine wannan waƙar da aka ta tsafta in ka diba cikin youtube sai ka ga mutum dubu da dubunnai sun ba da ra'ayin sun ce wannan abun da aka yi ya kyau kenan in muka ce musu wannan bai kyau ba suna sauraron mu don muna ganin muna iya kawo canji tewa a Nijar. sai da rigimar siyasa ta yi yawa wasu lokuta a Nijar ɗaya da an yi kwana ɗaya kwana biyu matsala da <laughs> ba ku mai da hankali a kai ba domin jan hankalin talakawa ko militan haka ko magoya ba eh, muna da waƙoƙi wanda za mu yi ka san ita waƙa in za ka kawo ka daidaita mutane kanunsu ka yi hankali in dai halaka zai shiga cikin siyasa to ka tsara shi da kyau sai ai taka tsantsan ka aje wani ya ce a wannan muke bi mu na kowa ne da ƙasar mu guda ce zama tare ya su mana dole dole mu da mu to ba gurin zuwa sai gona matasa a hukar da husaha a yi ta tafiyar da sana'a domin biyan bukata mata a ƙara dubara a yi yaƙi da talauci a mai da hankali ga aiki domin cimma buri ina jinjina wa sojawanmu da ba dare ba rana suna garkuwa al'umma jama'a mu ba su haɗin kai. Tuni ɓangarori daban-daban suka fara bayyana ra'ayoyinsu game da sabuwar fasahar ta mawaƙan Nijar, ciki kuwa har da masanan zamantakewar rayuwa. Dr. Hamidu Nabara wani mai fashin baƙi ne akan zamantakewar al'umma. Al'ada hanya ce ta isar da saƙo Eh, zuwa ga al'umma wadda akan yi amfani da ita so da yawa don kawo sauyi a wajen al'umma don muna tsammanin an tuka wannan eh, tsarin da suka hudu eh, zai ba da sakamakon da ake bukata amma dole ne sai mutane sun fahimci saƙon. tashoshin rediyo da talabijin na amfani da waƙoƙin rukunin mawaƙan na Nijar sannan ana samun su ma dai a kafofin sadarwa na zamani irin su YouTube lamarin da ya sa waƙoƙin faɗakarwa suke samun karɓuwa. To sauraron mu da haka ne shirin taɓa kalashe na wannan makon ya kammala, sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda, za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan sashin Hausa, musamman ma wakilinmu na jamhuriyar Nijar da ya taimaka wannan shirin ya haɗu, Abdullahi Mamman Amadu. ni Muhammad Awal Balarabe da na tsara wannan shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. E na Allah wallah madalejo